يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu waliya ta tabbata ga allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta wa talata muna shida ga watan rabi'u sani hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau muna ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a yau za mu darasi na ɗari da sha biyu a wannan littafi mai albarka lu'lu'ul marjan ta mattafaka alaihi shekhan in ba ku manta ba muna cin kitabul hajj a yau za mu tashi babi na arba'in da biyar alal mu'allifin rahimahullah babu istihbabi idamatil hajji a talbiyata حتى يش حتى يشرع في رمي جمرة الأقبى يوم النهار باب الذي بياني أكم مستحبا الحج يدوم دين تلبية حر طيب تجزي فارق جيفة جمرة الأقبى رانا تيانكا قوم رانا تقوم wato مستحبا تلبية وصول tun daga arfa kai wasu ma tun daga mina suke watsar da eh, talbiya da an zo na yawan tarbiyyar, kinan rana ta takwas sai a manta da yin talbiya ko kuma an daure an yi da an ce ta arfa an je daga arfan shi kinan a manta da ita a hanya daga arfa daga mina zuwa arfa sai ka ga wasu ba sa yi ko daga arfa an taso zuwa musdalifa duk an fara gajiya an manta ko daga muzdalifa kafin a zo wurin jifa wannan baji da zai abin da ya ce bajin da zai bayani akan mustahabbancin alhaji ya dawwama yana ta yin talbiya har sai ya zo ya fara jifa rana ta ranar yanka ita ce rana ta goma kenan ranar da ake kiran ta yawon nahari ko yawon hajjil akbar ko duka ko kuma shine dai wato rana ta goma ita ke kira yau nahar hadisi na ɗari takwas da biyar hadisu usama tan zaidin radiyallahu huma, wal fadl an quraybin mawla ibn abbas an usama tan zaidin radiyallahu anhuma annahu qala عجبت Rasulallah, sallallahu alaihi الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء وضوء وتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال القريب قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة أخرجه البخاري نعم حديث أسامة بن زيد لكما فضل بحديث سنة الله يقرأ من كذا daga kurai maula ibn abbasin shi ya ruwa hadisin an usama ta zaidin shi kuma abdullahi dan abbas daga usama dan zai allah ya kara masu yarda annahu kala lallai shi ya ce rajittu rasulallah shi usama kenan wato na zama wato na hau bayan abin hawan manzo ko annabi ya goya ni manzo sallam ya goya ni min arafat tun daga arafa a kan taguwar annabi sallallahu ya goyo usama hajjuwar ta falala ta usama alamma balaga rasulullah sallallahu shebal aisar ya ce shi usama yake cewa yadda manzo sallallahu ya iso hanyar nan ta tsakankanin duwatsu wacce take ta hannun hagu allazi dunal muzdalifa wacce take kafin ka iso muzdalifa ake shigo wannan tsakankanin duwatsun wannan wurin yace da muka zo kan mu karso muzdalifa anaka fabala annabi sai gurfanar da taguwar sai sauka ya je ya bawali ji shi usama kenan da suke tare sun maja'a sannan ya zo bayan ya gama bawalinsa kenan ya kama ruwa wa sababtu alaihi alwudu'a sai usama yace sai na rika zuba masa ruwan alwala wa tawadda wudu'an khafifan eh alwala alwala mai sauki ma'ana ba wacce sai ka yi wanke su uku ba mai sauƙi kenan da sauri sauri wa kultu sai na ce assalatu ya rasulallah sallah to ko za mu yi sallah ne ya manzan allah inda shi a ganin shi magariba ta yi tun a arafa ba a yi ba shi an ciwo hanya ma inda an riga an sauka ne biya alaula ko sallah za mu a wannan shi ifin kenan tsakankanin duwatsun da suke kafin a kawo mazalifa ya tunatar da manzo sallah kala sai ce a salatu a mamaka ba nan za mu yi sallah ba a gabanka can za mu yi sallah ma'ana in mun ƙara samun zulifa farakki ba rasulullah sallam hatta atil muzdalifa daga nan manzo ya hau abin hawansa tare da usama har suka iso muzdalifa a nan da aka iso fa sallah nan yi sallan magariba da isha sun maradi falfadlu rasulallah sallam gada ta jan'in sannan sai kuma wani shekari kenan wayewar gari yawon nahari a ranar wayewar garin zama muzdalifa shine gada ta jam'in jam ita ce muzdalifa ake ce ma jam wayewar garin kwanan muzdalifa rana ta nawa kenan rana ta goma to daga nan kuma sai manzo ya sake goya fazulu daga muzdalifa zuwa mina wurin jifa shi ma mana shi ma aka ɗana shi domin hawa taguwan manzo ai babbar falala ce ko an ɗauko usama daga arfa zuwa muzdalifa shi kuma ka sake ɗaukar fazulu bin abbas kenan daga muzdalifa zuwa mina wurin jifa kuma halin shahir yana dai gaba sai ce ƙala kuraimun shi rawin hadisi kenan sai ce fa akhbarani abdullahi bin abbasin abdullahi dan abbas sai ya bani labari Allah ya kara musu yarda anil fadli labarin da ya samo shi daga fadlu anna rasulullah sallallahu lam yazal yulabbi manzo sallallahu bai bushe ba yana ta talbiya hatta balagal jamrata har sai da yaso jamratul aqaba shine mahallin shahi tunda fadlu shi aka dauko yana bayan manzo a goye a raƙumarsa kaga zai fi kowa sanin annabi talbiya yake ko wani abin yake to sai hadisi abdullahi dan abu zai ce fadlu ya bashi labari annabi bai gushe ba yana talbiya talbiya har aka iso wato ainihin a jamara jamratul aqaba al-kubra kenan wacce ake jifa rana ta goma kuma ita tana nina kenan ba a daina yin talbiya har sai an zo wurin jifa sadda za a fara jifa daga nan ne kake daina talbiya ka gama ta kenan kun fahimta wannan hadisi karara ne wajen hujja shi yasa imamu bukhari ya kai kitabul hajj babu nuzuli na arafa ta wajen. wato babin sauka tsakanin arafa da jam wato sauka ɗan zango kamar yadda annabi ya sauka ya zango ya bawali to shi bukari nan ya kai hadisin babin sauka tsakanin arfa da muzdalifa muzdalifa ita ce jam arfa to annabi ya sauka duna arfa duna muzdalifa wurin shi'ibin wani dutse a kankanin zuwa sunan ya sauka ya bawali sannan ya kama ruwa kuma ya alwala to buhari can ya kai hadisin don saboda a cikin shi akwai wannan bayani ko wannan kenan sai baji ina fata an gane karatun sai haji sai baji na arba'in da shida babu talbiyati wa takbiri fi zihabi minan ila arafatin fi yawmi arafa kamar ya koma baya kenan babin da zai bayani akan yin talbiya da kabarbari yayin da mahajjinci ya tafi daga mina zuwa arafa fi yaumi arafa ta rana arafa kaga kamar ka ce kila kamata a fara gabatarwa cewa daga arafa in za ka taho daga mina za ka taho arafa nan ma ana so ka ce talbiya da kabarbari zuwa arafa sai fara kawo kuma tarbiyyar da ake so kai ta yi tun daga muzdalifa har mina wurin jifa kun gane da kyau babu laifi wannan takadimi da ta'khiri an koma baya ana so a gaya mana daga arfa ma ana so kai ta yi tarbiya daga mina nake so ce daga mina kai ta yin tarbiya har sai ka je arfa kun gane da kyau daga arfa an ka to zuwa muzdalifa kai ta yi daga muzdalifa kai ta yi har sai ka zo wurin jifa ne nake nan duk abinda abin da ake sa a karantar da mu hadisi na 806 hadisi Anas bin Malik an Muhammad bin Abi Bakr ne sakafi hala sa'altu Anasan wa nahnu ghadiyan min Minan ila Arafat an talbiya كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي لا لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه أخرجه البخاري حديث أنس بن مالك الله يقرا مسير ده كما حديث ده yake daga Muhammad dan Abi Bakr ne sakafi kana yace sa'altu Anas shi Muhammad kenan na tambayi Anas dan Malik wa nahnu ghadiyani min binan mu lokacin da muka wayi gari Amina kenan mun tafi ila Arafatin zuwa Arafa domin na tambaye shi an talbiya game da talbiya yaya za mu yi ko ba za mu yi tun da kuka zauna da manzo ko kuka ɗanɗano ko kuka faso daga asali kai fa kuntum ta suna una ma'annabi ya ku kasance kuna yi tare da annabi ga sahabbai suna da falala ta musamman su annabi ba wai labari aka ba su ba ayyuka na ibada gani suke karare a annabi yasa tabi'ai suka zo suka tambaye su ya kuka yi tare da manzo ka gani su tare suka yi ba labari aka ba su ba su tabi'ai za a ba labari shi yasa muhammad bin abubakar yake tambaya anas ya kuke yi ko kasance kuna aikatawa tare da manzo dangane da talbiya ana ci gaba da yin ta ko ko daga mina shi kenan ta yanke yau mutarwiya ala sai ce kana yulabbi mulabbi la yunkaru alai shi ana zai ce ai yadda abin yake da muke tare da manzo ya kasance mai talbiya yana talbiyarsa ba wani mai mai inkari ya ce ba kai daidai ba wa yukabbirul mukabbiru shi ma mai kabara yana ta sa fala yunkaru alai ba a masa inkari wani kabarbari ake yi kabarbari irin wanda ake na idi ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to daga mina zuwa arfa wasu suna wannan wasu suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kowa yana yin nashi ba mai cewa wancan yi daidai wancan bai daidai ba ma'ana duka kenan waɗannan ake tafiya ana yi da yawa alhazai za ka ga suna shagala musamman zamanin waya ɗin nan da harka hotuna wani ba abin da yake shagala illa hotuna da bidiyo ana turowa gida ga mana yanzu mun baro mina ga mu amina ga shi ya hoto ya turo ya posting a whatsapp a twitter a waye an iso arfan ma aikin shi kenan hotuna ana turowa gida ga shi na kaza to sai ka turo dan uwa ba ibada ka je yi bane ka shagalci da ibada da ta kai kamar ibada da take lokaci gare ta da ya wuce shi kenan yanzu masifa da take dama alhazai kenan sai da naji umran nan ta karshe uzaifa limami na madina kenan mutum ne mai haƙuri haƙuri gare bai cika ko ɗalibai ya masa abin nan ba amma sai da aka kure shi wata nan sallah asuba yana sallame ya tashi ya ta faɗa ya ce me ya sami masu zuwa ziyara ne ibada suka zo ko sun zo hotuna ne a harami kwana ne za ga an tashi ana sau samara ana ɗauka ana waye ana kalkin sanda yake komai ko salfa kowa duk ya ji haushi abin ya bata mashi da ce zuwa ibada ake zuwa koko zuwa ake magana hotuna mutane sun shagalta sai gaba ɗaya ka ga mutum ba wani sima ta ibada ke tare da shi kamar siyaha yake wato ya buɗe ido musamman yadda wurare ne an masa abubuwa wanda ba da yadda sarakuna ake yi ba ya masallaci da wani ado da wasu abubuwa duk da ake ba wai shari'a ce take anan ba wani shi kawai a ce gashi a rauda an yi hoton shi gashi a arafa gashi kan dutse gashi waye duk fa yan mintuna sai ya turo gida to me ne wannan ibada ka je ko shi zai ka je ko sai mai hattara kaga su sahabbai tabi'ai ke zan ce su kokari suke tambayi sahabbai ya kuka yi aikin hajji da manzo yaya me kuka wuri kaza to kaji ya bashi wannan labarin shi yasa shi bukari sai kai hadisin cikin kitabul idaini babu takbiri ayyama minan wa iza gada ila arafa babin kabbar bari kwanakin mina da ake yi da kuma yayin mutum da ya waye gari amina zai tafi zuwa arba babi na arba'in da bakwai babu ifada min arafatin ilal muzdalifa واستهباب صلاتي المغرب والعشاء معا بالمزدلفة في هذه الليلة وتباب الذي بياني أكون فلا لا وادج أرفا زوى مزدلفة الإفاضة كنا إيه قفيضوا من حيث أفاض الناس shine ifada ma'ana kwararowa da ake daga arfa zuwa muzdalifa to babin da za a yi mana bayani akan wannan sanan wastihbab salatay al-maghrib wal isha ma'an da bayanin mustahabbancin yin sallar Magariba da isha tare bil muzdalifa a muzdalifa bil muzdalifa fi hadhihi layla a wannan dare dare na goma kenan daren da ake baro arafa arafat bayan rana ta fagi wa wannan daren ana so ne ka zo kai magariba da isha tare a muzdalifa a wannan daren shi ne kulla babi ya kama na hadisi na 807 hadisi usama sannin zaidin radiyallahu an hukala dafa rasulullah sallallahu min arafa hatta idza kana bi shi'bi nazala fabala thumma tawadda wa lam yusbigh alwudu'a fa qultu as-salatu ya rasulullah fa qala as-salatu amamak fa rakiba fa lamma jaa al-muzdalifa nazala fa tawadda فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما أخرجه البخاري نعم حديث أسامة نتعزو لذلك قال زيادات نوصي لفظا لكلمة من نظام قالوا إيه قال يتدفع رسول الله من أرفا manzo sallam da fa'a ma'anar shi da kenan ko kuma ka ce wato ainihin abin ko tsara ya fito malamai suka ce an kira abin da fa'a saboda tahowa da ake daga arafa kusan alhazai lokacin sun angaji gaji da zaman can an ce za a ci muzdalifa kuma sai magaribar ta yi Yarana rana ta faɗi to da dabbobi da raƙuma sauri suke yi su ma mutane a kafa ne za ga suna sauri har ma kan kai cinkoso kamar a ce wannan suna cin kuɗa waɗancan wancan ya sa kake fa. manzo sallam wato ainihin a usama ya ce ya baro arafa min arafa hatta idza kana bi shi'ib yayin da annabi ya taho daga arfa har sai da ya zo wannan tsakankanin duwatsun nazala fabala sai ya sauka yayi bawali wato malamai suka ce a nan, ba laifi mutum yana tafiya in ya ji bukata ya tsaya ya biya bukatarsa daga annabi ya tsaya ya sauka daga taguwarsa ya biya bukatarsa ta bawali sun bis bigil wuzuwa Ta ga wannan ruwa ya dace ta sana annabi ya alwala sai dai a lokacin bai tsaya ya rina alwalar sai kyautata ta sosai ba ta ce wanki biyu zuwa uku a alwala ce shaf-shaf kawai tunda alwala ce ta an kama zuwa eh amma alwala ce cikakka alwala da za a yi sallah da ita kuma a wancan hadisin malamai suka ce a sheki nan in za ka yi alwala a iya me a iya zuba maka na ruwa ya ɗazu mun ji cewa cewa ya wato fasababtu alaihi wa ru'a yana zuba masa ruwa malamai suka ce zuba ruwa wurin alwala kala biyu ne akwai cewa a zubo maka a buta ko a waye a kawo maka shi ma zuba ruwa ne wannan ba abin nan ba akwai zuba ruwa ka zo kana wanciya ana zuba maka duka wanki gabanka shi ma zubawa ne akwai zuba kuma ko wanda sai ana wanke maka a zuba a wanke maka gaban a wanke ma fuska ya maka jide alwala shi ma duk sunan shi zuba ruwa to wane ne wancan na farko a ɗebo ruwa a ta maka wannan ba wani abin na a kan shi na biyu a zuba maka shine a wala ko ka zuba da kanka kai malaman suka ce ya halatta a zuba ma amma ka zuba da kanka kana yi shi yi kun bayanta na uku shi kuma sai in ba da babu lafiya baya da za lafiya kalau ka zauna ana wanke ma fuska ana wanke ma kafa saboda kai shegi ne a'a ka bari a zuba ma dai ka wanke kun fahimta da kyau sai in babu lafiya da larura to wannan shine za a ce ai an daura mashi alwala ana wani suke nan suka wanke mai shi ma inda larura malamai sun ce babu laifi in ko ba larura wannan na karshen bai dace ba lafiyar ka kalau ka zauna ana maka alwala ka miƙa kafai kana miƙawa ba shi ake ma annabi ba kun fahimta da kyau ko shi an mashi ne ana zuba mashi yana wankewa kuma annabi suna sallan kun san shi falalar shi ne wasu masu suke yi alwalar kusa don su sami ruwan alwalar su yi tabaruki da shi tun da shi shi ana tabaruki da komai na shi fa alaihi wa sallam ku kaga a wannan ruwayar sai ya ce bai rina alwalar ba sosai fa qultu as-salatu ya rasulullah tace to sallah fa lokacin sallah yayi ya manzon Allah eh malaman suka ce ashe ya halatta tabi'i ya tunatar da matubuɗi ma'ana kai almajiri ka tunatar da malamin ka wani lokaci wani abu da kake ga ko ya manta ko yana sane haga anan waye tunatar da shi usama ya ce ma annabi sallah lokacin shi ya ga tun a can arba ya kamata a sallah magriba ta ba ai ba kuma an tawo hanya ma annabi ya alwala kuma ya ga za a tafi sai sallah kamar yana tuna mai zaton shi ko annabi ya manta ne saboda haka faƙali sai annabi ce as-salatu amamaka sallar tana gabanka gabanka za mu yi ta ba anan ba mana wurin yin ta yana gaba shi ma ibada ce in ka taho daga arafa to ana so ka kyale magariba da isha sai ka iso muzdalifa tun daga sha annabi ya sauka har yayi alwala amma bai yi sallar ba aka ma tunatar da shi ya nuna a'a sai an je gaba ita ce muzdalifa kenan yace farakki ba daga nan nabi ya sake hawa abin hawansa ya goya abokin tafiyarsa falamma ja al-muzdalifa nazala tawadda yayin da ya iso muzdalifa annabi sai ya sauka daga kan abin hawansa tawadda fa asbagha al-wudu ya sake wata alwalab kuma ya kyautata ta sosai kaga wancan da yayi yana nuna annabin ya kama ruwa yakan yi alwala kun gani bai zama ba alwala sannan nan kuma da ya iso ya kuma sake yin wata alwalar amma wannan tunda an sauka an sami nasuwa sai aka ce fa asbagal wudu'a sai ya rina alwalar sosai ya kyautata ta summa mace salatu fa magariba shi mai ruwaya kusama yake daga nan sai aka tsaye da sallah Fasallar magariba, maghriba nabi sallallahu maghriba ma'ana aka tada iqama kenan sun summa anaqa kullu insanin basirahu fi manzilihi daga nan ga annabi ya sauka a mazalifa to duk kuma ayarin da aka taho alhazai tunda wurin annabi ake koyi shi ne farko sai eh, ko zo a nima na suka kun kowa kuma masu raƙuma sai suka yi ta gurfana da raƙumansu a nan an zo kenan masauki inda za a kwana ita ce wato kai kaiman mutum da ya ɗan sauka ko da ya zango sai aka kira shi gida ko manzil kai manzil masauki kenan shine manzil kowa inda ya zango ya taguwar shi ta yi kwamfuta da ita to sai ya saukana ba ta ka dole kowa ya zo inda manzo yake ba faɗin ta duka jam e gaba ɗaya muzdalifa kowa kuma sai ya dira inda ya dira saboda haka tsarin gani kun gane summa uqimatil isha'u ufa salla ma yana nuna maka littarafi an gama magariba sannan kuma sai aka yi ne sai aka ta da wasu ɗake ikama ɗaya aka yi ikama ɗaya ma aka yi kawai aka yi aka yi sallar magariba shi ke nan aka sake kabara aka yi isha kun gane wasu kuma suka ce a an sake yanta da ikama a ka koma je cikin musulun za ka ga sharhi mai ɗan kyau walam yi salli bai na kuma amma mai ruwaya ya ce shi kusa mai ce annabi bai salla ba su me ake nufi bai salla ba sallar nafila ba wata nafila a wani ruwan aka ce baya ma haka dai gama bai wata nafila ba kenan ita akwai wannan bid'a a zaka ta ganin ta wurin alhazai kusan an zo muzdalifa wani kuma kwana zai kiyamun laili to annabi bai ba kuma da shi kake koyi so da haka ba nan ne wurin kiyamun laili ba kiyamun laili in ka dawo gida zaka yi amma nan so ake kana gama sallar isha baka ci abinci baka ci ka ci shi kenan ka samu ka dan kwanta a wurin domin ba kwanciyar ce mai daɗi ba ko kwanciyar ce babu rike kai komai sanyi eh haka dai yadda kake da wannan abin haka za ka ɗan kashin gida akwai yar tabarma da ake sayawa ana mata ɗan wurin balo haka sai ka ɗan hura sai ya ɗan matashi haka malamai zai aka ta tambayar malamai ya halatta ya halatta ka ta da kai da wannan yar abin nan ko bai halatta ba don suka ce ba laifi kaɗan ja da kai ai ba wani ɗan cidu take haka ɗan kaɗan kaɗan hura ta ta cika sai ta zama ɗan matashi ta san wani bai iya barci ba matashi alhaji ya saba ya miƙe kai da matashi <laughs> aikin haji kenan a ya ji a jikin shi eh to sannan shine yake ba mu labari cewa ba ayi sallah ba tsakani babu nafila kenan ba za ka ce nan ka bayar da muka yi magariba mun tashi mun nafila ba babu wannan ko kuma an gama ci an gama isha za a yi nafila duk babu abin da ake so ka kwanta kawai a karza bukari kitabun wudu babu isbagai wudu kajin da bukari ya kai shi babin alwala kuma babin rena alwala wato kyautata ta nan ce kyau ba tare da cewa ko da aka ce annabi ya can yayi ta shaf shaf ba ce ake ba wacce za a yi sallah da ita ba kun gani hadisin mu na 808 hadisi ta an urwata قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير الأنقى وإذا وجد فجوة نفسها أخرجه البخاري رجل ربشي حديث أسامة تم وتوكو أن زيد وشيد أروى أي أروى تمن الزبير كنا قال سئل usamatu an tambayi usama tun da shine ake tafiya tare da shi ko kunga wannan yana nuna maka cewa ilimi kullum ka tambayi wurin da zaka sami amsa ka tambayi inda ya cancanta a tambaya kaga usama zaka ji ana tambaya ana tambayar jabir ana tambayar abdullahi dan umar wanda suke tafiya tare da manzo su ga komai zaka ji ana tambaya ana tambaya aisha shi ne nan an tambaye shi ana tambaya ana duk cikin gida ne waɗannan ko eh kusa da manzo suke yace shi an tambaye ana zuwa ana jalisun ji urwa kenan ni na zaune a lokacin ni ma tambayan na jita ta tambaye yadda take kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi yasiru fi hajjatil wada hina dafa ah, yaya manzo sallallahu yake tafiya ne a sa na ban kwana lokacin da ya baro arafa shine hina dafa mun bayanin dafa ko qala sai ce kana yasirul anasa ta kasance yana tafiya ne wato sai ta sai ta daidai wa daida eh a hankali na ɗan takura raƙumarsa tana son hai sauri amma yana rike linzami fa'iza waje wajada fajwatan amma ya sami kafa ko wuri mai yalwa babu cunkoso nan kuma nasa sai ya sauri sai ya saki abin nan linzami ko kuma ya sunan shi lake ko in ya ga da cunkoso tun da tafiya ce ake yi da zahama sai ya rika taka mata har ma yana cewa a wani hadisin cewa rifkan rifkan a tafi a hankali a tafi a hankali a daina gaggawa saboda su ma dabbobin sauri suke su ma mutane sauri suke to ana so ka taho cikin nasuwa amma an sami fili inda ba za ka yi tun kuɗa wani ba za ka abinan da sai a sauri aka tafiya take wa kuruba nan Allah ya da sahabbai har tafiya da annabi yake ana so a san yayi ta daga arfa zuwa muzdalifa ya yake tafiyar ta gudu yake sauri yake yi lallake dinnan lakaki yake yi shi yake so a san idan a koyi shi warwa yace ina zaune ake ma'ana sunan tambayar shi a usama kai usama yace to ga yadda take in wuri da cinkoso a nan sai ya tafi a hankali daidai wa daidai in ya sami fili da yalwa sai ya saki da kuma sai ya sauri a al-bukhari kitab al-hajj babu sayri dafa a min arafa haka bukari ne babin da yake bayani akan tafiyar manzo idan ya baro arfakin eh hadisi na 809 hadisu abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والإشاء بالمزدلفة أخرجه البخاري abu ayuba al-ansari kaga ba a cika jin hadisansu bako ba ko eh, ka ji ga hadisin ita an anna rasulallah sallallahu sallam jama'a fi hajjati wada al-maghrib wal isha bil muzdalifa wato yace lalle manzo sallallahu ya hada a hajjin sa ta kwana ya hada sallan maghriba da isha a muzdalifa ana da taukidi da tabbatarwa annabi dai bai maghriba da isha ba sai da zo muzdalifa shi yasa suka ce wajibi ne in mutum ya bar wannan yaya sai yanka ko ko suka ce sai yanka wajibi ne suka ce a sunna ce ma'ana sai ka zo musdalifa sannan kai magarba da isha in kai inda za ka yi ba ka zo ba ka yi ta sallar ta yi kuma hajjin ka ta yi kuma ba yanka sai dai ka bar sunna ko kuma a ce ka wuce musdalifa din suka ce sunna ce hajjin ka ya yi sai dai ka bar sunna da annabi ana so ko komai amma ba a cewa in ka ce wajibi a aikin hajji to in ka bar shi sai ka yanka sai ka yi fidiya kenan kun gani to da yawa malamai jumhur abin da suka tafi ba wajibi bane kwanan ba sallar ka nake so in ce kun fahimta sai eh, har kwanan ba a cewa wajibin da in ka bar shi za ka fidiya shi yasa bukhari sai kawo hadisin kitabul hajji babu man jama'a bainahuma walam yataqawwa babin wanda ya haɗa magariba da isha kuma bai sallar fila ba bai ta ɗau ba kenan sai hadisin muna 810 hadisin ibn umar radiyallahu anhuma qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna al-maghrib wal isha idza jadda bihi as-sayr akhrajahu al-bukhari hadisin wato ibn umar Allah ya kara masa yarda wato yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u bayna al-maghrib wal isha yakan haɗa tsakanin magariba da isha a sallarsa idza jaddi bihi sayru idan wato tafiya sai mai tsanani ma'ana aka tsananta tafiya aka komai aka iso to shi domin in an iso muzdalifa ana samun gajiya bayan ne ya sami aka iso wurin nan ya ce ishtar da shi ne jadda awa azama wata rakal wato wayan ko wayan yayin da annabi sauri ya tsananta sauri da tafiya to akan iso muzdalifa sai a yi magariba a yi isha haka yake hajjin saka ban kwana biyu haka suka haka yi tudu haka suka gani sahabbai gaban manzo sallah. hadisi a babin mu na ɗari na arba'in da takwas babi na arba'in da takwas cikin hajji babu istihbabi ziyadati taqlid bi salati subh yawm an-nahri bil muzdalifa wal mubalaghati fi ba'da tahaqquqi tulu'il fajr abin da yake cewa babin da yake bayani akan musahabbancin ƙara duhunta sallar asuba ranar yanka a musdalifa sannan kuma da kaiwa matuƙa fihi ba a da ta haƙoƙi tsolobin fajiri wato kaiwa matuƙa dangane da shi tagalizi ɗin ba da ta haƙoƙi tsolobin fajiri bayan an tabbatar da alfijir ya ce a kai matuƙa wajen yin sallah a da duhu-duhu tagalis wato taglisi ne yin sallah da sauran duhu-duhun da ne to abinda hadisin kibalin zai mana bayani cewa mustahabbanci mustahabbi ne a yi sallah asuba da sauran duhu-duhu amma sauran duhu ba yana nufi a yi kuma a alhaji da ke kowa yadda nan ma tsayawa alhaji suna wannan kuskura haka zo mun da rufa za ka ga wannan saboda fitilu da ake sawa masu bala'in haske duk su haske ba za ka iya ganin alhijir ya keto ko ba keto ba kuma alhazai ba su iya sanin taukiki na makka kuma inda shi masallaci yake na muzdalifa a tsakiya yake ba dole suke muzdalifa za su kira sallah ba alhazai gaggawa su ya da sun ga hasken nan dama bacci ne ba wani bacci mai daɗi ba kawai yaka ji an tashi ana ta sallah kawai sallah mai ake alkuba in ka duba sai ka ga karfe hudu da rai misali yanzu karfe nawa ake sallah biyar da minti to shida to kai sallah hudu da rabi magariba asuba ta yi ba ce ba hasken gari kawai ka gani kai ka kosa ka yi ka taho ka zo ka jifa da yawa fararen nan za ka ga abin da suke ko bakaken musu mahaifu da sahu a kyau nan kurakuran ba daidai ba ne abin da dai ake so musu habi ne da alfijir ya ke to wani sa akwai magana wani bin a kan jinkirta ya gari ya kara abin nan ko na biyu yana sallah asuba wani bin lokacin tagani wani lokacin kuma yana yin ta ne ba da isra gari ya yi faifaye sosai ke sallah asuba wani lokacin da wuri har a sallame a fita a kan hanya ba ka iya gane waye wancan waye wancan saboda da sauran duka gari to shi ake so in a wato a musdalifa shine ne ce babu tihbabi ziyarati tagali alghalas shine wato duhun dare da sauran duhun dare na asuba da salatu subhi a sallar asuba yawman nahari ranar yanka domin ba gari ya waye ba goma ga hajji kenan goma ga watan eh, zulhajji ko aka yawman nahari to sai ce bil muzdalifa a muzdalifa wal mubalagha fihi da kaiwa matuƙa wajen yin sallar da sauran duhun dare da an ce alfijir da ke to mu dauka yanzu biyar da minti shida alfijir ke ketowa to biyar da minti shida ta yi shi kenan kawai sai ku yi sallah ba muna jira yanzu nan nawa muke jira kwata muke karawa kaga zai zama da nawa kenan biyar da minti ashirin to kaga wannan a muzalifa ba magana jira sai gari ya dan waye a jira to suwa za ka jira ai anan za ku tsalla ku gaba ba wasu ne za su fito daga gidajensu ba saboda haka ana bijir na ketowa sai ku tashi ku sallah da sauran duhu duhun dare kenan yin haka mustahabi ne amma sai ce ba da tahaqquqi tulu'il fajr bayan fa an tabbatar da hudu al kada a je garin gaggawa a yi sallah lokacin ta bai ba wannan kuskure ne to ga hadisi nan hadisin mu na 811 shine hadisu abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an qala ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا jam wato jama'a bainal maghrib wal isha wa sallar fajara, fajr mai miqatiha a al bukhari kitab al hajji, babu mata yusalli al fajr jam na'am hadis abdullahi dan mas'ud yace mara aiki rasulullah ban ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba da gairi miqatiha ya sallaci wata sallah ba a lokacinta ba illa salatai sai sallolin biyu jama'a bainal maghrib wal isha ya hada tsakanin maghriba da isha da aka zo muzdalifa kenan kaga wacce sallar ce ba ita a lokacin ta ba isha abin sai da aka iso muzdalifa wajen sha na dare a lokacin ta ya fita mun gane yace to wannan na gani wa sallal fajra qabla niqatiha kuma ya salla fajr gabanin lokacin ta amma malamai masu sharhin hadisin nan sun ta bayani dogo cewa ƙabla miƙaci haba ana nufin ƙabla da huluwar wakti haba lokacin ta ya shiga hidi yana shiga annabi sallar haka aka fassara shi haka aka mai tawili ba wai a yayi yi sallan ne gabanin lokaci ba kamar da zahirin hadisin ke nuna shi yasa bukhari da ya kawo cikin kitabu hajji sai ce babu mata yi sallin fajira bijam yaushe alhaji zai sallar alfijir ko sallar asuba a muzdalifa yaushe ne zai zai yi ne bayan alfijir ya keto amma yana ketowa shi kenan abin da ake nufi kenan amma ba yana nufin zahirin hadisi annabi ya yi sallar asuba kabla kaci ha gabanin lokacin ta ba annabi bai ba sai da lokacin ya shiga sannan yayi shi yasa in ka je aikin haji kafin abin makka da kai kai kokari ka san tauƙiti na makka tauƙiti yaushe ne ake sallar asuba ka kiyaye in ka kiyaye kusa da za a zo muzdalifa ba ruwanka da wannan hayaniyar mutane da da ana ta sallah kamar ka tashi ka sallah ku ce ba ka riga ka san ana sallah a makka ne lokaci biyar da miki shida da sai ka bari sai biyar da miki shida ta yi ku tashi ku sallah ku ce bisa ilimi kenan ba bisa jahilci ba da take mutane na yi kamar ka gani ka je ka je ka auka cikin kurakurai shi yasa aikin hajji yake buƙatar ka zama independent yayin da za ka yi shi ka karance shi sosai har ka yadda da jami'in nan bisa zai zai wani tsohon alhaji ne ka bi shi zai ta abubuwa na kurakurai kai ma kana kuma da ilimin ka da komai mai dace ba sai babi na 49 babu istihbabi taqdimi daska dha'fa min nisai wa ghayrihinna min muzdalifa ila minan fi awakhir al-layl qabla qabla zahmati an-nar wa istihbabi al-mukthi li ghayrihim hatta yusallu subha fi muzdalifa babin da zai bayani akan mustahabbancin wato gabatar da masu rauni na mata da wasansu wato daga muzdalifa zuwa mina a gabatar da su su baro muzdalifa su taho mina fi wakirin laili karshe-karshen dare abla zahmatin nas tun kafin mutane su cinkoso su taho da yawa wasu hibabil mukti da gairihim da kuma mustahabbancin zama a muzdalifa ga wanda suke su ba masu rauni ba ne ma'ana lafiyar mutane kenan hatta yi sallar su ba haɗu muzdalifa har sai sun sallaci asuba a muzdalifa an gane babu abinda ake ne mustahabbi ne misali ka tafi da mahaifiyarka ta tsufa kuma kai ke kula da ita ko babanka kai kake ɗaukan duk tafiya da shi ko matar kila tana da juna biyu ko kuma a rashin lafiya yara 'yan ƙanana wanda suna da rauni to ya halatta tun rabin dare ba an ce ka kwana a muzuri ba to tun dare rabi shi kenan wasu ka ce zaga wata ya fagi dare ya rabi kenan sana to daga nan shi kenan za ku iya rankaiwa ku taso daga ba sai ku ƙara su mina wurin inda zamra take da an yi sallah a suba shi kenan sai ku jifa kaga mutanen da za su baro huzurifa masu lafiya ba su baro ba da su yi sun asuba kafin su taho su karsu ku kun yi jifan ku shi nan su ba na yi shi kenan kun sallah ku jifa ka tafi da mata ne suna da rauni ka tafi da tsofaffi ka ta fito da kai da kake jagoran sun komai lafiya ka kai ma an yadda ta hota babin kenan sannan mustahabi kuma da duk wanda yake lafiya bai da matsala shi kuma ya kwana a musulaifa kare ya dai taho don ya ji wannan sauke shi ma ce zai shigo da biyo ayari shi ya zauna sai sallah a asuba sannan ya baro shi ne mustahabi hadisin mu na 812 hadisu Aisha radiyallahu anhuma qalat nazalna al-muzdalifa fasta'adhanat an-nabiy sallallahu sau da tu an a qabla hadamati an nasi. wa kanat imra'atan bati'atan fa azina laha wa dafa'at qabla hatamatin nas wa qamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na thumma dafa'na bidafihi fala an akuna astazantu rasulallahi Kamar kama sa'adana sawdatu ahabbu ilayya min mafruhihi min mafruhin bihi akhrajahu al-bukhari na'am hadisin ummuna aisha Allah ya kara mata yarda ta ce na wato nazannan muzdalifa mun sauka a muzdalifa mun yi zango a muzdalifa fastazanatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam saudatu sauda mata ce ta manzo sallallahu alaihi sai ta nemi izinin sa an tadfa qabla ta tashi ta yi gaba zuwa mina wurin jifa gabanin cunkoson mutane ya samu Wakanan kanan imra'atan badi'atan ita sauda mata ce mai nauyin jiki wacce ba ta iya tafiya da sauri saboda jikinta yayi nauyi fa adina laha sai annabi ya mata izini ya ba ta dama ta iya yin gaba fa dafa'at qabla hadamatin nas saboda haka sai ta taho ta yau gaba zuwa mina wurin jifa gabanin cinkoson mutane ya samu wa tsamna hatta asbahana nahnu amma mu tana nufin ita aisha kenan da manzo sallam mukan muka waye gari muka zauna a muzdalifa har sai da aka waye gari eh har sai da muka waye gari a can thumma dafa'ana bi daf'ihi sannan muka taho tare da tahowar manzo sada nabi ya baro muzdalifa ya taho mina to mu ma sannan muka taho sace fala an akuna astazan astazantu rasulullah ni ma dai na kasance in nemi izinin manzo sallam kamar sa'azanin kamar yadda kamar sauda kamar yadda sauda ta nemi izini ni ma dai na so in yi haka a habbu ilayya shi na fi so in yi na so in yi min mafruhi min mafruhin bihi domin shi ne abin da zai faranta rai mutum ya taho cikin hutu a nan ba cinkoso ya iso mina wayewa gari ya jifan shi amma ina tunda ni kalau nake ne zo sai muka zauna tare da su ma'ana ban nemi dai izinin ba ni ma da na su nema amma ban nema ɗin ba mun zauna sai da gari ya waye a ruwaya ma har sai da azabi ya daga hannu ya addu'a sai da aka sami istirari gari ya sha sannan ne ya baro musulifa ya tinkaro mina ji ba akhrajahu al-bukhari kitabul hajj babu man qaddama dha'afata ahlihi bi haka bukari ya kai shi cikin kitabul hajji yake babin zai bayani akan wanda ya gabatar da masu rauni na ahalinsa wato da daddare a muzdalifa kenan don su yi gaba annabi ya bar matarsa sauda ta yi gaba tunda tana da tana da nauyi in an ce zai gari ya waye a muzdalifa sannan a taho da ita to kila baro ta a baya kuma annabi kun san tausayi gare shi baya yana kula da matan shi shi bai barin matansa haka ta sakai ba kulawa yana kula da su da yadda za su eh yana kula da su da tausaya musu mu ake barin mace sa sakai ka bacce ta dinga wahala ta je asibiti ce ta fama ba ba ka ya ta je ya ta dawo ya ta kula da yaro yaya ba abin da ya dame ka wani ciyarwa ma dai ga sanan dai Allah mu ji tsoron Allah dangane da mata ba haka annabi ya rayu ba da matansa kuma ya ce shi ne mafi alkhairin mutane ko ce alkhairi ga matansa sai mai koyi shi hadisi na 700 na 813 hadisi usama um, bint abi bakr kenan ko an abdullahi maula asma an asma annaha nazala lailat jam'in inda al-muzdalifa fa qamat tusalli wa sallat sa'atan thumma qalat ya bunayya هل غاب القمر قلت لا فصلى ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتهلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في من في منزلها فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا أن أنجلتنا قال يا بني inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam azna lizzukuni akhrajahu al-bukhari hadisin asma binti abi bakr Allah kara mata yadda daga abdullahi maula nata maulan ta ne shi abdullahi ake ruwaya din yace an asma an karbo daga asma annaha nazala lailat jam'in inda al ita ta sauka a daren muzdalifa shine lailat jam'in ta sauka inda muzdalifa a nan muzdalifa ɗin faƙamar ta salli ta tashi tana sallah sallan nan da sallar ce ta farilla ta ce tunda an ce ba a nafila ko kuma ta istihadin ta tai bayan sallar da ta ta farilla din kuma ta rika nafila ko dai da annabi ake koyi kun gane Faƙamar ta salli fa sallar sa'atan ita ce sallah dai wasu sa'a haka wani lokaci sun maƙalar sannan ta halin gabal kamar ta ce tambar wannan maulakin nata shin wata ya kuya? ƙultu sai na ce la a a hanyar wata bai faɗi ba fasallar sa'ata ta ci gaba da sallolinta zuwa wani lokaci sun maƙalar sannan ta ce ya bunayya shin watan ya faɗi ƙultu na amfani ce eh wata ya faɗi kinan dare ya yi rabi kinan abin da malaman suka ce kiran kaga wata ya faɗi daren goma to lallai dare wata abin nan ya yi kenan ko? eh rabin dare ya yi domin idan ya kai san ya kai sha uku sha uku sha biyar har asuba za ka gan shi ya hasken shi kuma to shi ne daga nan sai ce eh kala sai ta ce farta hiru to ku tashi yanzu wato ainihin ku tafi yace fartahalna wa madaina shi wannan maulana ta yake sai muka taho muka su muka yi muka yo gaba hatta ramatil jamara har sai da ta jefi jamratul asaba sun maraja at fasallati subha fi manziliha sannan ta koma ta je ta sallar asuba a masaukinta na ne na kina kuna gani fa qultu laha sai ce da ita ya hanta yake wannan ma'urana illa ƙari gallasna ni ni ba na zaton sallar nan da muka yi face mun yi ta ne da sauran duhu duhun dare hala sai ta ce abu ne, ya kai ɗan ɗana inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam azina da ne. ai manzo yayi ma mata izini masu rauni su yo gaba su zo su jifa shi yasa wasu malaman suka ce in ma sun iso sa iya jifan sannan su je su sallah kun fahimta da kyau eh albijir din yayi to ma sa iya gabatar da jifan sannan su yi su sallah to ita sai da ta gabatar da jifan sannan kuma suka je suka yi sallah duk da haka shi shi yaron na ce ke cewa ai mun yi sallah da sauran dukkan gari sai ta ce to ai mu mata na biya mana izini mu yau gaba ma yi kuma jifa kenan duk ana so a nuna mana wato kenan mata da masu rauni duk an masu wannan rahama a masa sauƙi saboda addinin musulunci sauki gari ba a san wahalarwa kuma zai kawo sauƙi sai zu alhamdulillah gwamnatin saudiya ta yi ƙoƙari ta sahala abin da ake tsoro na cinkoso yanzu hawa nawa ne hawa uku ne da ƙasa da hawa na ɗaya da can na sama ko ina kuma an faɗaɗa shi an rushe duwatsun an faɗaɗa yadda dai yadda za a taho wani sama wani tsakiya wani ƙasa da wahala yawon yawan za za ka ta ji duk shekara an ce ara zai an ce su wurin jifa a mutu amma yanzu da wahala ka ja ce a mutu daidai wani kuma ibtila'in kamar da shekarar nan aka samu wannan kuma kusan wani dalili ne Allah ya tsare banda wannan shi ma hadisin wato sai hadisin Abdullahi dan Abbas suna ga za su ƙara su eh hadisi na 814 hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul ana ممن قدم nabiyyu صلى الله عليه وسلم muzdalifa المزدلفة في ضعفة أهله أخرجه bukhari عبد الله abbas عباس لا قال ما yadda قال ما سيدا yace yake cewa ni ina fa cikin waɗanda annabi gabatar daren muzdalifa da ake kwana yana ina ɗaya daga cikin masu raunin da annabi ya gabatar na ahalin su gaba sanan ba yana yaro ba abdullahi dan abbas ya ce to ma shaida ne ina cikin da annabi ya haɗa ce mu ranka gaba cin dare da ya raba ba sai da muka kwana ba a mazari ba akar da bukhari kitab al-hajj babu man qaddama ra'afat ahlihi bi layli hadisin mana karshe hadisi na biyar hadisi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ana yuqaddimu za'afat ahli wa yaqifuna inda al-mash'ar al-haram bil muzdalifa bi ويذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يتفى الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من صلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة فكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه في البخاري كتاب الحج حديث عبد الله بن عمر الله كان مسير يجي kana wato ya kaddimu za'afata ahlihi yakan gabatar da masu rauni na ahalinsa wato su yo gaba zuwa mina kina fa yaqifuna inda al-mash'ar al-haram fi muzdalifa bi sukan tsaya a arafa wato a muzdalifa wurin mash'ar al-haram sukan tsaya fa yazkuruna Allah ma bada lahum su roki Allah ta ambaci Allah gwargwadon abin da ya bayyana ko ya bayyana a gare su ko dan nan ne ake cewa faskurullaha eh eh a ba nan ba ha eh ne a a ya aya take faskurullaha fi a a inda al-mashriq waskurullaha ne ko faskuru aya yadda take nake ku waskurullaha inda al-mash'ar al-haram ne sukan tsaya su yi addu'a su addu'a da daddare amma wanda zai kwana shi sai gari ya ne zai wannan addu'a to shi yakan kan tsaya da daddare su yi wannan abin da ya saukaka gare su na ambaton Allah sun mayar na qabla an yi al-imam sanan sai su jawo gabanin wato liman ya tsaya ya tsaya kinan kafin asuba wa qabla an yadfa'a gabanin ya ma baro wato musulmi an ce liman shugaban ayarin hajji kenan da na hajji ai kowace shekara da shugabanta shekara da annabi ya shine shugaban shine imam bayan nan kowace shekara kuma da amirul hajji to tun gabanin shi imam ya baro muzdalifa ya taho su suka baro can shine famin humman ya kadamu minan daga cikin masu raunin akwai wanda suke gabatowa mina li salatin fajr don su yi sallar alfijir a nan wa minhum mu ba da zalika daga cikin su akwai wanda suke karasuwa mina bayan sun yi sallah din kila a hanya lokacin sallah ya masu ko kuma dai lokacin da suka karaso din fa iza ramawul jamrata in suka karaso mina da wanda suka zo gabanin wato wanda suka zo suka yi sallah anan da wanda suka yi ko a hanya didai sai su zo su kuma ramawul jamarata sai su jefi jamratul aqaba al-kubra wa kana ibn umar radiyallahu anhuma shi abdullahi dan umar ya kasance ya kuli yana cewa arqasa fi ulaika rasulullah an kun ga suna yin jifa can wayewar gari ko da asusuba anan nan karku damu waɗannan waɗanda annabi ne ya masa rangwame annabi ne ya masa rangwame da su yi sallah a su yi jifa da wuri a fi amina tun kafin jama'a su ɗungumo su taho saboda suna da rauni suna da uzuri أخرجه البخاري كتاب الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل باب من يقبات أهل زوا منا تندلي gabanin aikin cinkoso a taho na ganin za mu tsaya abin da makaranta daidai Allah mana tsare a lanin abin ne kuskure kuma Allah ya shi wannan mash'ar ɗin sunan wani dutse ne wanda yake a musulmi ba za ke sa mash'ar haram amma yanzu ma an gina